يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar biyar ga watan takwas watan sha'ban shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da kuɗi shirin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar sha biyar sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi A ci gaban mu na wannan littafi Nabiyyar Rahma dan uwa Dr. Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemo za mu tashi a shafi na talatin da biyar inda malam ya matashiya da cewa khalwatuhu cewar manzo sallallahu alaihi wa sallam bi gari iraq a kogon iraq wa bad'ul wahyi da kuma fara masa wahayi an aisha ummul mu'minina an karbo daga Aisha uwar muminai Allah ya yarda da ita. Annaha qalat ta tace أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي farkon abin da aka fara wa manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi na wahayi ar-ru'ya salihah fil nawm ita ce wato mafarki nagartaccen mafarki a cikin bacci mafarki na gaskiya a cikin bacci shine farkon matakin da aka fara aiwatarwa na wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam fa kana la yara ru'ya sai ya kasance manzon Allah jira da amincin Allah tabbata a gare shi babu wani mafarki da zai gani a baccinsa illa ja'at mithla falaq as-subhi face sai wannan mafarkin ya zo gare shi kamar yanayin wayewar gari kwatankwacin yadda gari zai waye haske daga duhu to haka wannan abin da ya gani a bacci a mafarki zai bayyana gare shi a fili ga shi yana faruwa ثم قرب إليه القلاء sannan sai aka sanya masa ƙaunar kaɗaicewa cewa mana aka kimsa masa ya je na son buƙatar keɓewa ya kaɗaita a wani guri ba tare da shiga harkowa ko hayaniyar jama'a ba. Domin sau tari irin wannan salo kan ba ka damar kai tunani mai kyau, ba hayaniya babu harkowa, ba shigowar abin da bai shafe ka ba cikin al'amarin. Wakana ya kulo bai gane kira manzon Allah tira da mace Allah tabbata gare shi ya kasance yana kadai cewa a kogon Hira kogo ne sananne a cikin garin Makka ko dutse ne shi Hira sananne a cikin garin Makka to yana da kogo da ake cewa Qari Hira kogon dutsen Hira to anan yake kadaicewa fa yatahannatu fihi sai kokarin yin ibada a cikin wa huwa ta'abbudu layali zawati al shi ne yin bada a wasu dare dareraki ba a bauta a ma'ana ku a wasu ku dareraki kididdigaku ku. malamai suke cewa anan da aka ce na kokarin yin ibada a wasu dareraki kirgaku ko kididdigaku bibiyar abin da ita rare ke yi na addinin da annabi Ibrahim ya tafi ba al'umma shine kokarin da yake yi na ibadar domin babu wani wahayi da aka masa a nan da zai gino a kai ya dora ibadar shi wannan kadai ce tana ba shi damar bibiyar irin abubuwan da annabi ibrahim ya tafi ba al'umma shine yadda hannar din ayyata abadu a cikin wannan wato kogo qabla an yanzi'a ila ahli kafin ya turu ya tashi daga wannan guri da ya kadaice zuwa ga iyalansa wa yatazawwaju li zalika ya karɗi guzuri dan haka ana kafin ya kammala iya adadin kwanakin da ya ɗebo wa kansa sannan kuma ya tashi ya koma zuwa ga iyalinsa ya kuma rubo guzuri dan dawowa maimaita haka ya riƙa in yi wasu adadin kwanaki da abin da ya tafi da shi ya ƙare sai kuma ya sake dawa kuma tsar abin da zai ce ga da ci ya koma ثم يرجع إلى خديجة sannan sai dawo zuwa ga matarsa Khadija fa yatazawwadu a mithliha dan ya kuma wato ani da karbu zuri dan irin waɗannan kwanakin da yi hatta ja'ahu al-haqqu yana cikin halin wannan yanayi gaskiya ta zo shine zuwan mala'ika dauke da wahayi وهو في غار حراء يلا أولنا قوبون حراء إلى من كدن شروا دن تنانين بيبير أول سكنا الدين النبي إبراهيم فجاءه الملك سوى ملائكة يلوى فقال اقرأ اجل شي كرنتا قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقال ni ban iya karatu ba ni ba mai karatu bane ban san shi bare in yi shi qala fa akhadani annabi yake sai ko ya danke ni ko ya kama ni fa wasani ya matse ni hatta balaga minni al-jahd har sai da matsar ta sa na ci wuya ba kan wuya an ji bahaushe hatta balaga minni al-jahd har sai da ya kai matuka wajen sa da cikin wahala. Tumma arsalani sannan sai ya sake ni, bayan ya sake shi fa qala qra sai ya sake cewa karanta fa qultu ma ana bi qari ni kuma sai nace da shi ni fa ba mai karatu ba ni fa bai kiyar karatu ba fa akhadani ko sai ya sake rikata da ya rike ni fa wasta lisaniya yi wato ainihin tsaye da a karo na biyu حتى بلغ minni الجهل har sai da wato ya kai daga cin wuya matsananciyar ثم أرسلني سنسيت إذ فقال اقرا اذا كنت وكرنت فقلت ما انا بقارئ انت نسي مسني فبالي كراتوبا فأخذني فغطني الثالثة سيكامني مات إن كرونه ثم أرسلني سنسيت إذ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق sai da shi karanta da sunan ubangijin ka mahaliccinka ka wanda ya halicci kowa da komai ana inda yana ba shi kutsire sai karanto masa aya iqra bismi rabbika alladhi khalaq sai ban ci cewar abin da aka faɗa ake so so ya maimai sai ya kama maimai tunda yana jin yaren ko da bai iya karanta shi da rubuta shi amma in ka ce ikra eh, zai ga cewa kana cewa karanta ne tunda ya taso cikin yaren an fahimta ko kula da zai ni bai iya karatu ba ma'ana yana da yaren a baki amma bai da shi a rubuci ko a karanci an fahimta irin yadda yanzu ya fi ɗaukar hankalin mutane inda aka yaro makaranta aka je na turanci a to ai lafiya lau makaranta ta yi ko da yana da harshe a baki ko da an zo a rubuce za a samu matsala ko da an ba shi karanto za a samu matsala an dai an magana da shi za a ji a tsalan kalu haka yake ta faruwa da mu to da haka ta faru shi karanto masa aya iqra bismi rabbikal ladhi khalaq min alaq من wa rabbuka al-akram الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم معنى كفارك راسو da sunan ubangijinka wanda ya halicci kowa da komai خلق الانسان من علم يا halicci mutum daga gudan jini اقرا ka karanta wa ربك الاكرم da wato ane kana mai neman taimako da kama kafa da ubangijinka mafi karanci wanda yake kyautar da ba mai irin الذي علم بالقلم wanda ya sanar da bayi da alƙalam ya sanar da mutum da alƙalam nun wal qalami wa ma yasqurun allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da mutum abin da bai sani ba Wurin su ne ayoyi biyar da aka fara saukarwa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kuma same su ba sai da ya ci ba kauya ta haka kama ma ba za ka samu karatu a bagas ba inda bai same shi a bagas ba inda wanda zai samu karatu a bagas shi ne amma bai samu aya biyar ba sai da ici danka ta mala'ika an gane ko haka annabi musa ma san da ya tafi neman ilimin wajen hibir shi ma yace laqad laƙina min hada na saba kai mun ci ba kauya a tafiyar wannan neman karatu da wahala yake ko to kai ma sai ka shirya za ka tuya yanzu an yi ruwa ba mu maki kafin mu tashi za ka tsinkiya san za ka tafi kuma ka jike jabar ko sanyi ko zafi ko abin da ya kamata haka dama abin yake sai sun ka dama ka jajirce ka ci wannan wahalar ta same shi to kai wahala ka kayi mai lada ka ɗaura kayan kyautu da niyyar akan wanda zai wahala cikin wannan kwatankwacin naka kama kuma ya tafi amma kuma ba lafiya فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah jira da aminci Allah tabbata a gare shi ya dawo dauke da waɗannan ayoyi guda biyar ya rike su yarjuku fu'aduhu amma fa zuciyarsa na dafan uku uku in ji bahaushe eh ma'ana zuciyarsa na buga faf ya fuskanci فدخل على خديجة تشهد ما تنسى خديجة بنت خويلد الخويلد رضي الله عنها ألا يدري فقال زملوني تشهد كل بيني زملوني كل بيني فزملوه سيسك للبيشي حتى ذهب عنه الروح حتى لو أورود فرقتا أبشي تبشي da ya ji ya dawo daidai ashe lallaba tana sa ko wannan tamaman da kuma daina ganin abin da kake ganin wannan lokacin to har sai kuma kwakwalwar ta dawo dai firgitar da kai sai kuma ko fa fa qala li khadija sayyidi da matar sa فقال ila wa ما تنسى خديجة abin da ya faru shi mana fa qala li khadija shine wa شيني وأخبرها الخبر dai ya labarta wa matarsa Khadija labarin abin da ya faru da shi. Cikin abin da yake da wata yace kashi to ala nafsi ina jiyo wa kaina tsoron mutuwa game da wannan abin da fuskanci. Fa qalat Khadija sai Khadija ta ce kalla ba zai yi ba. Wallahi ma yuqzika Allahu abada. Tare da maka da Allah Allah ba zai tozarta ka ba. dan ba irin da yake tozartawa innaka la tasilu rahim kai fa kana sanar da zumta ya sadar da zumta kuma Allah yana yi da shi wa tahmilu al-kalla kuma kana daukan dawaine mai rauni wa tahmilu al-kalla kana taimakawa gajiyayye wa tuksibu al maduma kuma kana ba marashi wanda babu taimakanta in ya zo gare ka ina samun mafita abin hannunka bai so ne ma ido kana bayarwa wato ƙurar fa kuma kana saukan bako ka girmama shi kama goma ta arzikin jima'a shi wato rino ala wa'ibin haq kuma kana taimakawa akan abubuwan da ke faruwa na gaskiya masu raɗaɗi in abu na damuwa ya faru kasan kakan kai ɗansu kamar irin ɗaukin da ya kai wa ɗan uwan babansa abu ƙari eh, baban aliyu bin abi ƙari ko ɗan da talauci ya talauci ana ɓanɓaro kashi da yake jikin gini a dandaka a ci suka yi mitin da shi da wato abbas ɗan uwan babansa ɗaya ce to ga halin da abu tsari yake ciki ga iyali ga kuma yanayin da aka samu kai a ciki mu kai masa ɗauki za ka suka je to ga suka da 'ya'ya da yawa ga yanayin da aka kunci kai a ciki muna so a rage maka nauyin sai ce to ku bar mun babban a bar mun babban ku ɗauki ƙanana saboda haka sai abbas ya ɗauki Jaba, mai bin babba shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki Aliyu karamin ciki anan bai taimaka ba akan abin da ke faruwa mai radadi to shi ne sai suke cewa wa tu'inu ala nawa'ibil haqq. kuma kana taimakawa akan abubuwan da ke faruwa na gaskiya masu zafi masu radadi masu zafi masu ciwo a rai wasu kuma suka ce abin da ake nufi da nawa'ib haqq abubuwan da aka ambato din irin su sadar da zumunta irin su taimaka mabukaci irin su karɓar bako da agaza masa da yi masa goma ta arziki to kana fahim waɗannan abubuwan duk kuma taimako ne aka kalle su an fahimta to da ma wani da ba a faɗo ba فانطلقت به hatta أتت به ورقة bin نوفل ko sai wato ainihin Khadija ta tafi da annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ta kai ga wajen waraka dan naukar ta kai shi gurin waraka dan naukar bin asad dan asad bin abdul uzza dan abdul uzza bin ammi khadija dan ammu khadija wa kana imra'an tanassara fi jahiliyya shi waraka dan naukar ya kasance mutum ne da da ya yi kiristanci a lokacin maguzancin farko mutanen maka ƙuraishawa na maguzancin na bautar gumaka shi kuma a lokacin yana kiristanci wa kana yaktubu alkitaba ibrani a lokacin ya kasance yana rubuta rubutun harshen ibraniyanci yaren yahudawa ya iya wannan yaren yana rubuta shi فيكتب من الإنجيل بالإبرانية ما شاء الله أن يكتب فيبقى الرقوت أبدا أن لا يسوش لرقوتاوا لإنجيل ديارا إبرانيا أنا إكرمت ونيارين إبرانيا wato ainihin kwafi abin da yake ciki na sako ya bai da shi zuwa harshen da ya iya na larabci ina fassaro abin da ke cikin injila a rubuce da ibraniyanci zuwa harshen larabci wato don laraba su zanci abin da suke cikin sakon injila to yana yin haka sau da haka langwas ake ce masa kowa ne eh, ya langwas din ne masanin yare ya san larabci kuma ya san ibraniyanci da basira ne da wayewa wa kana shaykhan kabira a lokacin ya kasance tsoho ne tuku ya tsoba ya manyanta qad a kan haka kama ya makance amma basirar tana ko فقالت له قديدة sai da ta ce da warafa ya am ya kai dan dan uwan babana ma min ibn akhika ka ji abin da ɗan ɗan uwanka zai gaya ma annabi mijinta ya zama ɗan ɗan uwan dan dan uwan baban saboda surukuta ta haɗa ma'ana tana kaddara dangin mijinta hatta ɗauki mijinta ta mai da shi ɗan uwa da nasa ɗan uwan ko ashe haka ya da surkai su kasance haka ma'aurata a ɗauka su kasance ba ka zama kwana kundin ba a shirin da turiki ka ba ko kuma shi ina maka ba da ko dangin a dangin kowanne ya zama ɗaya an fahimta ko فقال له ورقة sai warakar ya ce da shi ya na afi kai dan dan uwana shi ma ya karba ko nan take ce kai dan dan uwana ma za ka me kake gani ne ta hayyana da nata ko firgita su fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qabara ma ra'a sai manzon Allah ya da mace Allah subhanahu gare shi ya bashi labarin abin da ya gani fa qala lahu warqatu sai ya ce. shi hada namus wannan abokin sirrin shine mala'ika jibril allazi hada namus allazi nazzala Allahu ala Musa shi wannan abokin sirrin malaika Jibril shine wanda Allah ya rika saukar da shi ga annabi Musa an je gurin Malam, ilimi ya fara aiki to an kai wannan da kake bayanin ya zo maka da sakon kitra din da ka faɗa bismi rabbikal allazi khalaq shine dai mala'ikan da ya sauka ga annabi shi ya kawo annabi Musa sabo ya ليتني فيها jazir ko jaza kai tuna ina ma dai kwanakin da za ka bayyanar da kira ina da samartaka a lokaci ina ma dai a sanda za ka bayyanar da wannan abin da ya fara zuwa ma na saƙo ni kuma a ce lokacin ina wato saurayi maji ƙarfi laita ne a kuna hayyar ina ma lokacin ina da rai in yukhrijuka maka daidai lokacin da jama'a kuma za su fitta ma daga ya karanto ina da فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذا الله ترى دا من شاء الله او مخرجيه او مخرجيه هم shin yanzu su mutane na za su fidda ni daga garin irin yadda ake haba haban nan da kuma ka faɗi wannan magana an fahimta ko qala na'am yace kwarai kuwa za su bulda kai in baka sani baka sani lam ya'ti rajulun qattun sam sam babu wani mutum da ya zo bimithli ma ji'ta bihi da irin abin da ka zo da shi na sako illa uliya face sai an yi adawa ce sai an yi gaba da shi ba shirya wa faruwa a ga samu shimfiɗa Ka shirya wa abin da zai tunkara wa in yau muka idan har ranakun da ka isar da wannan sako ya riske ni na zama da rai ansuruka zan taimaka maka nasran mu'azzaran taimako kakkafan taimako ثم لن ينشب ko yanshab sai zaman to bai dade ba warafatu shi warafa an tuwafiya rayi halin Allah ya karɓa nan ya dai yi aikin da ake so to da ya share wa manzo hanya ya kwantar mata hankali yanzu kai dan Allah aka ce matar in ka shiga tsarkin ruwa za ta kinkime sa a tafi gurin sarki kwantar ma da hankali a dawo ina magana a faɗa kishiya ta zama ki ko ka a tsawon da za ta gida tun da yanzu komai lafiya wannan shi ne abin da ya kuwa malar ce durusun wa iba darussa horo da aka samu daga wannan karatu da kuma abubuwan ɗaukar izina. Dalla tasarrufu Khadija radiyallahu anha wannan tasarrufin abinda Khadija ta aiwatar ya nuna idza ma waqa'a ta fuskar abin ya faru lin rasul sallallahu alaihi wasallama game da manzo kira da amincin Allah subhanahu gare shi bil ghari a wannan kogo wannan abin da tai abin da ta sarrafa ma'ana salan da ta bi ta aiwatar ya yi nuni ala akan wato rinjayen hankalinta akan rashinsa ma'ana hankalinta tana cikin masu cikakken hankali dama hadisi ya tabbata a mata ba wanda suka cika cin sai guda hudu to tana ciki haka manzo ce dai akwai cikakku ba cif amma a maza a mata hudu ne ran hadisi tana ciki ɗanta ma tana ciki fatima wa husnu tasarrufiha kuma wannan yana nuna mana kyan iya mu'amala kyan yadda take tafi da al'amuran wa fadliha wannan yana nuna mana martabar da darajarsa wa salamati fitratiha da kuma wato lafiyar kyawun yadda take gano al'amuran. to ko daga miji ya zo miki ina cikin uh, wato rawar ɗari ina kyarma hankali a tashe ya ce da ni nan cikin karfi umar ne kin lullube kuma ya dawo cikin nutsuwarsa ya za a miki labari kin mai shi kin je kin kai shi za ta kwata da hankali ko in ba mai cikakken hankali ba a wata kuma shi kan to ta ya zama ka ba sai ka da zuwa ba da gaba ai da haka ba ko sai tsaro kuma sun tafi shi tsoro ma kawai tsaro na ta kama kanka lafiya to da haka za in matsoranciya ce in mara wannan hangen ce to kaga wani nuna mana yadda take da wato kaifin hankali وكانت من أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan karatun yana sanar da mu cewar Khadija tana daga cikin mafiya sanin mutane game da halayen nan bi makaliha minhu saboda matsayin da take da shi gare shi matarsa ce matarsa ko tana sanin ka fiye da ma iyayenka wani lokaci saboda ita ce ake zaune din tare ko da yaushe ana nike da juna wani abin da ba za ka bayyana ga iyayenka ba lokacin da girma su sai su ga ita sun shi tare in aka biyo ta kanta ma sai ci nasara kuma biyo ta kan gidan ku ba a ci nasara ɓangaren uba da uwa ta ce ku samu matarsa ko ta zai yi amma a haka yake faruwa ko sai ku bi ta hannun hajiya eh, ya rike ya zan gudun hajiya ba wa isharatiha da iya zama da miji na lahu gare shi shi manzo wa tilaha ala sirri wal Alamiya da kuma tsinkaye da take da shi ganin abin da yake na koye na manzo da abin da ya fito fili wannan yasa wannan matsayin take da shi ka san abin da yake na sirri da ita da shi ta kuma san abin da ya bayyana na halayya. sun kanta aure shi da ba ta aure shi wa qad ra'at min akhlaq rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kaffat haqiqa ta ga halayen manzon Allah tira da abinci Allah su tabbata a gare shi wa shama'ilihi da dabi'unsa ma يؤكد أنه الرجل الموفق abin da ke karfafa cewar hakika manzo mutum ne abin datarwa ana wanda ake datar da shi da abubuwa ne na alkhairi to ta ga haka a tare da tun tunda ta ga yana da taimakon mabukaci ta ga yana karɓar marta ba shi ta ga yana yana yana gaskiyar magana amana za kaza to wannan abubuwan da ta gani to ta san cewar bawa ne mutum ne da Allah yake datar da shi da abin da yake daidai ko ko da ya zo mata a firgita su ce kai kwanzan da hankalin ba irin ka ne Allah yake so zarta kai kana da tsoro da za a su zarta bayan haka mata ce zo mu je muna da na gaba ai mu je mu jiyo abin da na gaba za su ci na ma su sake kwantar mata hankali aka gaya mar abin da bai sani wal mu'ayyad kuma mutum ne wanda ake karfafarsa da goyon bayansa ma'ana ina samun goyon baya min Allah daga Allah al-mustafa min khalqihi kuma zababban Allah daga cikin halittunsa al-mardiyu fi sirati abin yarda dangane da yadda tarihin rayuwarsa ya gudana wasu da tsarin yadda yake tafi da al'amuransa wa annan man kana hadhihi akhlaquhu wa siratuhu kuma hakika wanda waɗannan su ne halayyarsa waɗannan su ne tsarin gudanar rayuwarsa la yukhafu alaihi lammatun min ash-shaytan to ba a jiya masa tsoron wata shafa daga bangaren shaytan wani abu da zai zo ya game shi ko ya same shi ta bangaren shaytan ba a riya irin waɗannan su fada wa wannan ramu shi ma shaidan ya ba ƙauna da bodin irin dama can an wanke raban shaidan daga cikin zuciya أو أن يكون به مس من الجن bai irin wannan ba zai yi ba kuma a ce wai shafar aljanu su take tare da shi bari a ce wannan rigitar da izo da dukan uku uku ko kuma faɗuwar gaban da yake ciki alamu ne na hauka ya same shi sam su ma shaidan sun san inda suke zuwa ko yanzu ka dimanci qur'ani ka dimanci hadisan manzo ta yadda shaidan ya iya da dai labari ka dai zantar ka zaga wanda wani amma ba kai mutum ka tsare kana tsaya yakan zama kariya da tsaro ga bawa akan abin da ya shafi shaidanu su tankwaro tunda mala'iku ne suke tafi wa makarantar alqur'ani ba yana magana ya da su ga bai tasu nan kuma duk inda kake kana karanta annabi ya ce mala'iku suke zuwa su malala fukafukan su inuwa gare ku yana magana shaidan ya zo shige ku shi ma san da za shi je dangan da zai sha ta dan koro da dan anaki amma ba kai ba an gane ko wa anna zalika yatanafa ma'a ma arafa min hikmatillah kuma hakika faruwar a ce ga wanda yake na Allah mai irin waɗannan ɗabi'un a ce shafar aljanu ta same shi ko kuma matsala ta aljanu ta shafe shi wa anna zalika hakan ya tanafa yana kishiyar da juna ma amma arafatu da abin da ta riga ta sani min hikmatillahi na hikimar Allah wa ra'afatihi da tausayinsa fi khalqihi game da halittar Ubangiji na tausayin halittar da wanda yake kan tsarin da yake so a kasance wanda yake bin abin da yake so a kasance maza da sa fi khuluqihi ko a wajen wasalin fi khalqihi فقالت fi dan haka cikin wato amincewa tace wa imani bisa imani ka tantancewa wa bi quwwati da ƙarfin gwiwarsa wata ake da goyon baya da take ji na wato ainihin ƙarfafar zuciya da tunani da haka kawai da buɗar bakinta da cewa ta kalla sam ba za ta saɓu ba ba zai ba wallahi ma yi kuzi kan abadan har abada Allah ba zai tozarta in ba mai karfin gwa ba zai faɗi wani ka la tasilu rahim ai kai kana tare da zumunta sai tarka cikin goma abubuwan alkhairin da yake eh wannan baya tozarta wa tahmilu al-qalla kana daukan nauyin gajiyayye ko wanda yake mai rauni wa tuksibu al madum kuma kana baiwa wanda ya rasa abin da zai mora ko zai amfana da shi abin da ya rasa kai ka bashi samu abin da zai fi karfin matsalarsa wato ƙurin zaifa ga kuma wato karɓar baƙo da girmama shi wato ilo ala na wa'ibil haq ga shi kuma kana taimaka akan al'amuran da ke faruwa a rayuwance na gaskiya masu raɗaɗi na uku cikin abin da muka koya a wannan darasi da halilu wa rabatu وذل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم في الغار warwara da waraka yayi game da abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wa sallama a kogon hira wannan ya nema da nuni ala sihhati ilmi akan nagartar ilimin waraka wa fadli da nuni akan martabarsa da darajarsa to ilimin da yake kai ilimi na gaskiya ba gurbataccen kiristanci yake kai ba kiristancin da ke albishir da zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam a kansa yake dan haka da tun ya gaya masa haka ki fede masa yadda abubuwan da hudu ce iktabar hikimatullahi ta'ala hikimar Allah madaukaki ta zartar an yakuna rasulu sallallahu alaihi wasallam ummiyan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata a gare shi ya zama mara karatu da rubutu hikimar Allah ta tabbatar da haka la ya'rifu al-qira'ata wal kitab bai iya karatu ba kuma bai san rubutu ba wa fi dalika ib'ad wannan abin da ya faru akwai ne santawa da shubhat shakki dangane da abin da ya shafi wanda ake kawowa ta sanya kokonto da jefa kokonto fi masdarin qur'ani game da wannan tushe na Allah alqur'ani domin su har na a wani lokaci suna kokarin sunura cewa ai qur'ani san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya kirkire shi ai ta sunan mutanen farko ne kawai shi ba aka ga masa shiftar da yana rubuta shi ne sai Allah wa fi zalika yaqulu Allah ta'ala game da haka ne ma Allah madaukaki yake cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab kafin alqur'an da muka saukar maka ba ka iya karanta wani littafi wala taqutuhu bi yamini kuma ba za ka iya rubuta wani littafi da hannun damanka ba ba ka iya karatu ba ka iya rubutu ba idan dartaban mubtilun da fa a ce ka iya karatu da rubutu aka sauka maka da wannan Qur'ani to da mabannata sun shiga kofartan Qur'ani da ai dama ai kwararren marubuci ne in ya rubuta Qur'ani ai ba mamaki bane da haka za su to sai aka toshe duk kafar da za su iya wani baka iya karatu baka iya rubutu da sun sani shi ma da ya zo maka cewa kai ma ana bi kare kada san ka ko wannan yana rubuce yiwuwar wannan jefa kokwanton game da alkur'ani za mu shiga marahilin da'awa matakai da kira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya duka kai duba da wasu kuma dama wasu ma yau ruwa ya hana su ko hadari ya hana su amma duk da haka an yi kokari sabi min ko ba wannan mai tambayar ke cewa assalamu alaikum shin yaya tsayuwar waɗannan mutanen za ta kasance a sallah Jami, wato mutum biyu da kuma yaron da bai balaga ba ya kamata tsawon sallar ya kasance to idan limani ko mutum zai limanci ya to daga shi sai wani baligi guda ɗaya sai kuma yaro mai ƙarancin shekaru da bai balaga ba za a dubi shi wannan yaron ya kai ya hankalci mai sallah idan ya san darajar sallah za a iya farawa da shi har a ƙari wannan yaron da wannan baligin sai su jeru a bayan wanda zai musu limanci yi sallar su aka shi da abin da ya kamata wannan yaron da ike iya fahimtar cewar sallah a baci mai kima daraja kuma za a iya fara su da shi da fara su da shi a kare bai san nayi ba to ya samu tamyiz ya san ya hankalci al'amura za ka ana ɗaukar sa kamar cikakken mutum wajen jera su a samu amma idan yaron da ke tare da su da shi da cikon na ukun su yaro ne wanda bai hankalci ma'anar sallah ba amma dai ana ƙoƙarin a sabar masa idan kun yi tsawon da shi in ya ji wasu yara can suna cewa gugun musabe zai juya ya tafiya ba ije ije ka gaya ya to wannan kawai zai fi san uku ko biyu ku dan kara shi a gefen ku in ya tsaya fallala in ya tafi ba matsala an fahimta ko E, wannan shi ne abin da ya kula shi kuma wannan cewa eh ya samu kansa a masallacin juma'a ana saka da hudu ba sai buƙatar wato shiga ban ta kama shi to Allah ya sa yana da ruwa a leda biyo wata sai ya fice sai ban daki idan biya bukatar sai amfani da wannan ruwa a tsarki ya fito ya alwala sai ruwan alwala ya ce tuni mini inda ka aji ilari ilari har aka yi raka a guda ita sai ga ɗayar ma za ta fice kawai sai tsuguna sai ma ka ce mama sai shiga sahu aka yi sallah da shi ya samu raka a ɗaya a matsayin ya samu juma'a shi ita yaya ya sha kofar wani abu ya eh, ka sha sallar ka ta tunda ka nema baka samu in ka ce ka samu za ka rasa sallah ko da ma an shar'ar da yake ma idan aka rasa ruwa ko kuma aka samu da rashin lafiyar da take hana taɓa ruwan ko da gashi to da kana da uzuri da kuma dalili ka shari'ance da ya baka damar ka yi sallah ka sai da tun farko ma da kasan cewar wasu ruwan ba ka samu da guda ba karsa ma da farko Allah ya samu da shi na'am alaikum alwala eh. haka to kama za ka sama shan ku kai ma alwala ka tana dauko ba ta nan to kamar da aka yi ruwan sama da aka yi ya sa hanyar da suka saba bi ba za ta biyu ba za ta biyu ba sai dai ka fita cikin ruwan ka wuce bayan sun bi sun wuce mutum biyu suka kama jayayya wanda na cewa to kai sai fa ka sake alwala wanda na cewa a'a fa ka ce sake alwala za ma a makarbar ba ne to shi kuma ya bar suna jayayya to kuma shi ma ya mata cikin ruwan shi ba a jayayya da shi ba Allah ta ko ba ta mutu amma shi ma ta cikin ruwan waye mai gaskiya waye ku dalili to bisa sani ba to asali abin da aka sani shi wannan ruwa na sama ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura da Allah ya ce mun saukar muku da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to daga inda dai shi ne yake wucewa dan yawon ko kwantar ko ya biyo ta kasar da take bi ba za ka mai da shi mara ƙarfi ba daidai in ya suna da kwatoci ki zamanto tare suke zuwa da ruwan kwata idan kwatar tarin da ya shi to hukuncin tsarkinsa ya kan to shi ma kuma in ya taɓa jikinka magana ce ta ka wanke inda ya taɓa ba ta ka sake alwana ba an fahimta ku to da ka magana ce ta inda jikinka ana buƙatar tsarkin jikinka in za ka yi ibada da tsarkin suturarka in ya taɓa suturarka to za ka wanke in ya taɓa jikinka za ka wanke wannan ƙazantar da taɓa jikinka amma ba dan alwalar ka tawo ba an fahimta shi da yin shi ma shi sha subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu